surutu wai gashi na zazzaki ya ce ya dawo da idonsa wato kamar an bincike irin ne sai na ɗauko irin na dawo sai zauna da haka na ce kamar haka na ce ni kuma haka na ce ba ai maga interview na nan pool na yi magana amma kwashe irin an zuwa, shi ya fashe ne wannan ya kwashe shan watsa aka yi ciko don kada idan ya kwarmi idan ya tsuki.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 in wa gurguje ba tare da ɓata lokaci ba akwai wani abu da na so na yi yanzu wannan kuɗin ya haƙuri da Allah akwai zantuka da suka tashi dangane da wani bayani da prop ta sani rijiyar lemo yi. Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana da albarkar karatu da samun farag wurin karantar da al'umma ya yi wannan bayani sai kuma ga zazzaki ya fito wanda ke nuna wannan bayanin akan zazzaki akai shi kuma ya fito yana yin wa'insu zantuka to daga cikin zantukan da yake na ji ya faɗi wa'insu abubuwa wanda ni abin da ya fi damuna ɓangaren karatu ɓangaren karatu shi ya fi damuna amma duk da yake shi ma bayanan an yi ya ba da amsa to ya kamata shi ma a dubu wannan bayanai kuma yadda nake idan na gama zan sa numbar waya duk wanda zai yi kira ya kira wannan shine adalci abin da ya fi bani mamaki ne cikin zancensa ba wai na ko an harbe shi ko bullet ko kaza a'a duk ba shi ya fi bani mamaki ba inda ya ce na fi ka ilimin addini da na boko kai ibrahim zazzaki walayi da lokacin da na je na faɗin wannan abin sai da na gyara zama Allah na ƙara dubansa na ce a ah, da wa yake a mafarki yake ai ko a mafarki ka faɗi wannan abun <laughs> to kai ka san mafarkin ƙarya ne mummuna ne Wala shi da na gyara zama na ce zazzaki wala shi da na gyara zama da yace na fi ka ilimi ka san dai na fi ka shekaru na girme ka na fi ka karatu na na fi ka ilimin boko da na addini wala shi da na gyara na ce wannan kai na cin hayyacin sa me yake cewa ne to amma dai hazzantan ya kamata a biyo shi ana jina da kyau da Allah ana jina da kyau ana jina da kyau to za mu auna ka fi shi ilimi ko za mu auna mu yan eh, awo ne za mu sa ka a sikeli eh, za mu sa ka a fefe za mu sa ka a sikeli eh, za mu sa ka a sikeli za mu sa shi a sikeli amma ku tsaya sai an gama batun eh, abebaɗen da ya faɗi za ka hau sikeli yanzu yanzu ana ji eh, to ana ji ga maganar da ya fito yana yi ba su da wani aiki sai izini da wani in ka faɗi magana sai su murgura sai ka ce ka in ya laɓa su ɗauko ne wasu ce ka ce ka Yi lokacin da suka yi ta surutu wai gashi na zazzaki ya ce ya dawo da irinsa wato kamar an bincike irin ne sai na ɗauko irin na dawo sai ya zauna da haka na ce kamar haka na ce ni kuma ba haka na ce ba ai maga interview na nan pool na yi magana amma kwashe irin an zuba shi ya fashe ne wannan ya kwashe shi an watsa aka yi ciko don kada idan ya kwarmin idan ya tsuke to kuma yanzu a gwani yanzu yana izini wai har wai kaji har sashi 38 a kansa wara sashi 38 da Allah haka na ce har sashi fa zaka ga wani fa yayi girman babban yatsa ko a tsaron sa wani ma bai fi ba to za a su harba mutum 38 a kai da yanayi yana za su shiga ya san ba har sashi na ce ba ya sani tsare baraguzai na ce har na ce yan kuci-kuci baraguzai amma wai a harsa sai ni ce sai suna wato ya zama abin dariya kuma ya ma fi haka nan a da lokacin da aka sami talatin takwas ɗin daga bayan da farko abin ya wuce haka domin shi ya sashe in ya fashe cikinsa shi ne abin da ke fita shi kuma ke barna don hasashen yana da Eh, yana da hawa-hawa yana da kwasba wanda an harba ya kan faɗi waje Shi ne aka je aka tsince shi in sun yi harbe-harbe to kwasbansa kenan gidansa zai faɗi ya fita sannan shi wanda zai fita ɗin, shi ma a dunkulalle ne haka in yi in bai fashe ba to shi ma ba zai a goba ba an fahimta kamar yadda malamin ka ce tana da gudu guda shi kammalle ne guda bai fashe ba don haka san ba aman goba a tare ya zauna a wani wuri sau da mutane suka zauna da guba da almina da sashi ya ma daɗe gaske an fahimta amma in ya fashe to ya faɗi in ya fashe abin da ke ciki ya fito to shi kuci kuci kuci kuci suke wasu kamar kamar wasu kai mai girman 'ya'yan gero ba amma iri iri ne akwai lokacin da suka yi harbin na na kudus dai akwai wanda muka ce mutane ke amma jama'a duk wanda ya san yana wurin ya zo domin a sashi ba lalai ka san yana cikin ka sai an yi scanning sai a gai sai mutane su muka ce har jama'an gari su zo a duba sai ko da yawa suka sai gashi ana samu a cikin su mutum ba zai san ya shiga cikin shi ba dan karami ne in ya shiga don tarwatsewa zai ce nan kanana mm, ƙanana sai su kuɗi sun yi su ne musamman kuma suna da goma suna da guba don kuma shi so so yan yan SS suka ci ainihin wanda suka ci da ido na yana na hannun sun ce yana da guba suna ma mamakin yadda ainihin idan yawan su yan kuci kuci wasu kaman suna da dan fadi kaman kaurin mai ma reza ba yan kuci kuci kuma yana da kaifi wasu kuma yan dunkulalu haka nan iri iri ne ake loda su a ciki in sun shiga su bazu wai aka ce wai ya sa shi irin da su da ta sun ce a inda ba sai ne manya guda ta ke dun ba guda ta da aina za su zauna a wani kan kuma idan kai ka tabbatar cewa ni da nake magana ka tabbatar har ga Allah ni ba mahaukaci ba kuma lalle in kana da hankali ka san na fi ka hankali kunda tunda na girme ka na fi ka karatun addini na kuma fi karatun boko bayan za a yi magana da bai da ma'ana Karka hmm. kai ne. eh to <laughs> eh. to farko ya kamata mu koma cikin zancensa kafin mu zo wannan gabar wannan gabar ce mafi mahimmanci ka san na girme ka kuma ina da hankali na fi ka ilimin addini da ilimin boko to wala na rasa shine nake tambaya da waye ke wannan magana da Dr. Sani kake to in dai da Dr. Sani kake hakan to za mu sa ka a sikeli in ya tabbata kan kai ba sa'ansa ne? to na zancen cewa kana da hankalin to sai mu bawa al'umma sai alƙalanci ba za mu ce ma mahaukaci saboda musamman yadda kake da furfuran nan eh, ni ba na haka amma zan sa ka a sikeli in jahili ne kai wallahi shi na ce kai jahili ne in ka ji haushi je ka kai karatu in kuma kai malami ne ko da ba na tare da kai a aƙida zan ba adalci to a cikin maganarsa kun ji ya ce wai harshashin wai aka kwashe shi a idan kai aka kwashe idan kaga yace an kwashe ku wa'ansu ne suka kwashe to tsaya ku ji da kansa zai ce hannunsa ya sa amma mu koma ni masa adalci eh. shi ne abin da ke fita shi kuma ke barna don harsashin yana da ya san ba harsashi na ce ba wa kun ji ya ce dakta sani ya san ba harshashi ya ce ba ku ji da kyau to za mu ji harshashi ya ce ko ba harshashi ya ce ba to za a har harba mutum talatin takwas a kai rere ina za su shiga ya san ba harshashi na ce ba yawa kun ji ya ce ko dr sani ya san ba harshashi ya ce ba ya ce ya san ba harshashi ya ce wato shi bai ce harshashi ba to ni ma adalci mu koma mu ji shin ka harshashi kace ko ba harshashi aikace ba wannan shine adalci yace wai Dr. Sani ya san ba harshashi yace ba to za ma adalci ma adalci za ku ji harshashi yace ko ba harshashi yace ba ku bari da kansa ya faɗi harshashi abin da idan gaba ɗaya dawo da shi kun ji yace ya ɗauko ya matsa amma tsaya mu je gurin dai za mu ji harshashi ya ce ko ba ya ce shi ba harshashi ya ce ba to za mu za mu a tsaron sauran in ma bai fi ba to za a harba mutum tarin takwas a kai a dai ina za su shiga ya san ba harshashi na ce ba ya san sani sare baraguzai na ce har na ce yan kuci-kuci ko karfe ya bude idan ne aka ciro shi aka ɗinke kuma Allah ya bar da ganiya. da wannan yin Allah ne sannan kuma har wala yau arsasan da ke ka akwai wani likita da ya gani ihu ma ya ce ba ya za a yi wannan mutumin ya zama yana da rai ya zana ɗin wannan yana da rai harsashi har guda kuci har guda talatin da takwas a kai sun watsu wasu a rashin kwakwalwa to ba abin mace gumi to wani Allah mai rayawa shi ne ya raya kawai shi ke akan harshashi ya ce ko ba dan Allah ku yi alƙalanci harshashi ya ce ko ba harshashi ce ba dan Allah dan Allah kalmar harshashi ta fito daga bakin zazzaki ko bata fito ba amma ya ce wai ya san ba harshashi ya ce ba kowa ya ji ka ce harshashi amma ya ce shi ba harshashi a yace ba mu ma mun san harshashi kace sai dai a bisa adalci ka ce dan guntu guntu haka amma dai harshashi harshashi kace harshashi harshashi kace amma kace shi ma ya san ba harshashi ai kace ba to tsa'in dan ƙara ka ka ƙara bayani shine ni ma adalci da Allah ku rike harshashi yace dan Allah ko ba harshashi yace ba ku yi masa adalci in ka faɗi magana shi su murgura cika ya su ɗauko su cika ka cika lokacin da suka yi ta surutu wai gashi yanzu ya ya dawo da <laughs> wato kamar an finciki irin ne sai na ɗauko irin na dawo sai zauna haka na ce kamar haka na ce ni kun haka na ce shi shi kai kawo ne baya da da ido mutum ya gani da ya kuma harsashi a nuna irin wannan kuma idan gaba daya bincike shi na da shi na na ɗaya ko na matsa kaji ko ya ce na ɗauko na matsa eh, na ɗauko na matsa eh, da Allah idan mutum ya ce ya ɗauko ya matsa ya ce ga shi harshashi ya dawo da idan nan ya ce sai ya ɗauko ya matsa dan Allah kai yaya zaka fahimta yace ya ɗauko ya matsa a kuma bidiyon da na danna ɗazu full ɗin nan yana cewa wai idan gaba ɗaya aka kwashe bai ce shi ya kwashe ba ya sa wani ya ce aka kwashe idan gaba ɗaya amma kaga yanzu ya ce na ɗauko na matsa to don Allah in mutum ya ce idan harshashi ya komo da shi nan ya ce ya ɗauko da Allah me zaka fahimta idan nan ya ɗauko ya matsa wato da ya kawo shi daidai nan kenan <laughs> sai ya matsa shi ya mai da shi shine abin da yake cewa haba kana magana da hausa mu hausawa ne sannan ka ce ba harshashi aikace ba shi ma mu sa ka shin da gaske ne ka ce harshashin ko baka ce ba yanzu a gwani a ziki wani izini wai hausa wai ka ji wani sashi 38 a kansa wani sashi 38 da Allah haka na ce harsashi fa zaka ga wani fa yayi girman babban yatsa ko a tsaron sa wani ma bai ba to za a harba mutum tarin takwas a kai da yi ina za su shiga ya san ba harsashi na ce ba ya san mai sare ba raguzai na ce har na yan kuci kuci mun karfe ya da Allah kalmar baraguzai kalmar baraguzai ya ce bai ce harshashi ba E, kalmar baraguzai da Allah akwai ta a cikin magana sani dai ban ji ba kalmar baraguzai ni ban ji ta ba amma da Allah in kun ji sai ku wannan amma shin muhallin niza ya ce harshashi ko bai ce harshashi ba dan Allah ya ce harshashi ko bai ce harshashi ba ya san ba harshashi na ce ba to ya sani sare baraguzai na ce har na ce yan kuci kuci ko karbi ya ya bude idan ne aka ciro shi aka danke kuma Allah ya bani da gani na wannan yin Allah ne sannan kuma har wala yau harsasan harsasan da ke ka akwai wani likita da ya gani ihu ma ya ce ba ya za a wannan mutumin ya zama yana dare ya zana nufin wannan yana dare har harsashi har guda kuci har guda talatin da takwas a kai sun watsu wasu haɗa rashin kwakwalwa to mace to wani Allah mai rayawa shi ya raya kawai to kun ga harshashi harshashi ya ce sai dai ya ce kuci-kuci amma dai kaci harsashi, harshashi ka harshashi tabbas ka faɗa haka kuma ka ce ya mayar da idan nan ya ce sai ka ɗauko ka ce sai ka matsa kaka dole a ce kai ka da idan ka ce kai ka ɗauko inda ma cewa kai likitoci suka ɗauko shi e, suka dawo da shi ne suka matsa to shi ne amma ka ce sai na ɗauko na matsa eh, to babu wanda za ka ce ka ɗauko ka matsa wai ya ce wannan ni duk wannan ne ma a gabana ba baraguzai ka ce me ka dai ce dai harshashi ka ce harshashi sa'annan ka ce ka ɗauko ka matsa ka faɗi to amma duk wannan ne ni ya fi bani ma takaici ba da damuwa inda ka ce ka fi dakta sani ilimi inda ya ce ya fi dakta sani ilimi eh, inda ya ce ya fi dakta sani ilimi to ba matsala mu ɗalibai ne za mu sa ka a sikeli za mu kuma sa shi a sikeli shi mun san shi yadda ake cewa wai al layu la yu'arraf eh, amma tsaya dai mu sa ka amma su ne akwai lokacin da suka waya aka shi eh, waya sa shi irin da suna su kasance a inda ba sai ne manya guda ta cikin ba guda ta da aina za su zauna a wani kan kuma idan kai ka tabbatar cewa ni da nake magana ka tabbatar har ga Allah ni ba mahaukaci ba kuma lalle in kana da hankali ka san na fi ka hankali kunda tunda na girme ka na fi ka karatun addini na kuma fi karatun boko mm. bayan za a yi magana da bai da ma'ana to gaskiya an yace ya fi dr sani karatun boko ba zan musa masa ba kila zai iya ya fi shi karatun boko shi ma din fa ba wai sallama ne ka fi shi ba shi ma ban sallama ka fi shi ba amma tabbas wannan ba fage na bane su yan bokon sa ya alƙalanci su ne ahalin zikir na wannan ni bangare na ni ɗalibi ne kace ka fi shi karatun addini ko to za in sa ka a sikeli akwai wani waje da aka gayyace shi ya zo ya larabci tsaya mu ji larabcinsa mu sa shi a eh, sikeli tsaya mu ji eh, wanda ya fi da sani karatun addini ne zai yi magana na ga ɗan da shi a ta haifa zai iya zuwa ya kwace ka yau وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين sima بقية الله arbi sahibar صاحب الأسر zama. arwaxuna lagu fida asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu alhaqiiqa ana fuujitu kaiira liannanii jitu bishart ala atakalam kuntu taabanan jidan wa ata inii musaaban biwajhi fi عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة جاءوا لاستقبالي بعد الساعة الخامسة قلت لهم آتي فقط لنبادل التحيات فقط بشرط ألا أتكلم لا أدري ماذا أقول لكم <laughs> البرنامج رأيت أنه مكتوب آه، المحاضرة ولكن لا يسعني أن ألقي المحاضرة الآن طيب. آه، خاصة أنه يصعب علي جدا أن أن ألقي محاضرة باللغة العربية لأنني لا أجودها لا أجودها نعم تعودت على الكلام باللغة المحلية وفي بعض الأحيان باللغة الإنجليزية التي من الأسف الشديد عندنا هي اللغة الرسمية ولكن حاول دار الحكمة بحكمته <laughs> إلى المنصر لأتكلم آه، بحيلة أقول بحيلة الحكمة ما حيلة <laughs> تعرفون أنتم تعرفون جيدا أن قارة الإفريقية قارة آه، محرومة محرومة من مج... بمجال مختلفة ماذا؟ وقارة التي يعرف أن الآن في عالمنا اليوم <coughs> ماذا؟ الثروة الثروة ال... الذي في العالم كله نعم ماذا ماذا ماذا؟ يقولون أن نصف ثروة العالم م. في قارة إفريقيا م. لذلك الطامئين في كل المكان يواجهون إلى إفريقيا الطامئين يواجهون نعم ماذا؟ 1800 لا أتذكر وثلاثة 34 نعم كان ما يسمى ما سموه ب آه، تفريق الافريقيا ما الاسم للاسف الشديد ان اسمها افريقيا من الفرقه قاموا بتفريق الإفريقية فرقوها فيما بينهم بين دول أوروبا على رأس بريطانيا وفرنسا إيطاليا كي. ألمانيا ko iyaka nan ma eh, ibrahim zazzaki ko iyaka nan mun gama barnar da kai ta larabci a baya na ga ɗan shi'an da zai hau ya zo ya kare ka daki-daki zan ringa bi gaba-gaba wallahi da si wai yana nan ƙila sai ya haɗi zuciya ya mutu saboda ka kashe shi saboda ka kashe si wai ka kashe shi ya mutu wai larabci wai kake nan a haka ka fi ta sani ilimi na ga ɗan shi da uwarsa ta haife shi zai zo ya kwace ka a nan mai ilimi wanda ka fi dakta sani don Allah duk ɗan shi'an da zai iya kwatarsa a wannan shirman ya tsaya yana ta kwament ya ƙiya hau Allah ya tsine masa albarka ina ganin ku da rawani ga ku anan duk ɗan shi'an da zai iya kare wannan tantirin jahilin a matsayin malami wai ya fi dakta sani ilimi na addini duk ɗan shi'an da ya ƙi zo ya kare shi a ilimance yana kallo na Allah ya tsine masa albarka ba matsala ya fi shi karatu ku hau shi yasa nace ni matsalar ko an ce kaza an ce kaza ko ka ce kaza ko baka ce kaza ba duk ba wannan bane wannan ba matsala bace ta karatu abin da yake akwai shine matsala ta karatu da wannan kake cewa kafi Dr. Sani ilimin addini da wannan abin wannan larabcin ko kashi kai in ana siyan larabci da kashi ba za a siyi wannan surutun da kai ba wallahi amma na ga ɗan shi da ya haifu ka haife shi zai iya zuwa gabana eh, da wannan larabcin eh. ni ban san da Allah da wani yare ma yi magana kaga ni ba ɗalibin larabci ba ne ɗalibin shari'a ne ni shari'a na karanta amma cikin larabcin da na karanta a karanta shari'a wallahi ko da mabiyin kaɗan shi a ɗan gidan sibawaihi ne ya zo nan wallahi bai isa ya kwace ka ba wallahi bai isa ya kwace ka ba da haka kana ji a gurguje ba sai na tsaya nan wani abin nan ba kana ji a gurguje ba sai na tsaya wani surutu ba duk ba wannan ba an danna in ma ka ce harshashi jama'a sun ji in ma baka ce ba sun ji sa ya alƙalanci wannan ba shi ya shafan ba sa'an nan cewa ka ɗauko idan harshashin ya dawo da idan nan ka ɗauko ka matsa in jama'a sun ji ka faɗi sa ya alƙalanci in ma ba su ji ba ƙarya aka yi ma sa ya alƙalanci amma duk ba wannan ba da kace ka fi dakta sani ilimin addini yanzu nan na danna ka wai larabci kai kake a nan ko to da Allah in kana da ɗako jika ko ɗalibi ɗan shi'a da ya haifi yake takama kai babansa ne ko kai shugabansa ne limaminsa ne ya ƙi ya zo ya ƙwace ka anan Allah ya tsine masa daki daki gaba gaba inda ka ɓata larabci sai mun bi daki daki wallahi kuma ni ba ɗaliban arabiya bane amma daki-daki za mu bi ana musabun daki-daki za mu ringa sawa shi yasa da Allah ɗan shi a ku hau eh, ku ga zazzaki a fefe ni wallahi tuntuni ni ban ɗauke ka a matsayin malami ba wallahi kuma hatta ɗan shi'an da da a ce za su yi wa kansu adalci wallahi kai ba malami ba ne inda a ce za su yi wa kansu adalci ƙila ina jin Sabika ce ta sa ƙila aka sa ka a shugaba e, Sabika ce ƙila sanda aka ka kwangilar shi'ancin su masu karatun ba su karɓa ba kai kuma ka karɓa to tunda kai ne farko kai ne ka karɓi kwangilar to sai aka sa ka a matsayin shugaba amma ba a matsayin malami ba amma yadda suke ma kallo malami suke ma kallo ni wala ban taɓa yi ma kallon malami ba wallahi Tun da uwata ta haife ni har na shiga makaranta na ɗan ni ban taba kallon zazzaki a malami ba wallahi kawai yadda nake kallon ka a shugaban yan shi'a amma ban taɓa yi ma kallon malami ba wallahi ni ban taɓa yi ma ba amma haka kace wai kafi ta Sani ilimin addini ku <laughs> to shi kenan ba matsala da Allah yan shi'a ku hauro ina kallon ku da rawani a sama duk wanda bai hauro ya zo ya kwaci zazzaki a fefe ba yau za mu sa shi a fefe auna shi zabi shi ya bada sikelin auna shi shi ya bada sikeli ya fi dakta sani ilimi eh ya fi dakta sani ilimi shi ya bada sikeli in kana dan shi a ka hauro daki daki in na danna shi ya faɗi sai ka gaya min inda ake cewa haka a larabci inda ake faɗin haka in na danna shi ya faɗi ya na ga wani ya fara kira za mu ɗau wannan idan dan shi'a ka horo daki daki za mu saka amma da Allah kai taqiya ka zo ka ce kai dan shi'a ne eh. eh nan ka zo ka ce kai dan shi'a ne eh amma da Allah an ka kai taqiya da Allah kawai ka fadi ka ce kai dan shi'a ne sai mu sa shi zazzaki a fefe to ga wani ya yi kira kuma da ya kira na yi kiransa bai dauka ba ga nan ba waya nan da Allah zan sa eh ga ba waya nan zan sa da Allah yan a ku zo ga zazzaki a fifi ya fi dakta sani ilimi eh, zazzaki a fifi eh, zazzaki a fifi ya fi dakta sani ilimi ya fi Dr. Sani ilimi zazzaki a fefe zazzaki a fefe 'yan shi'a zazzaki yana larabci malamin addini yana larabci <laughs> Allah ya sa mu dace to ga wani nan assalamu alaikum na an bar na an wani lafiya ya gida ya ibada lafiya alhamdulillah alhamdulillah wallahi na'am kai dan shi'a ne a'a ni ba ɗan shi'a bane malam to wata yar wannan sako zan dan bayar ya danganci kuma karatun da muke sakon muna jin ka fa eh ya danganta ya danganta ya danganci karatun da ake insha Allah to ana jin ka muna jin ka fa ana ji muna jin ka fa assalamu alaikum wa alaikum salam wa na barka da an lafiya lafiya galau na'am kai dan shi'a ne eh na ce kai dan shi'a ne alajali a ni ba bane ba wato haske na yi sai sa kira eh ba matsala i karin haske wato maganan da ya faɗa ya ce ya fi dokta ilimin addini na'am shi ma bai bambance ba addininsa daban addininmu daban. daban mm. a nan ne zamu iya zamu masa raddi amma tun da ya addini addinin kiristanci ma addini a wurin su shi shi'a addinin sa daban ahlus sunna addinin su daban mu musulunci ne addinin su kuma addinin su daban saboda haka dan ya ce ya fi shi a ilimin addini addinin su ya fi shi amma in dai na musulunci ne kam daman ba wani saboda hmm. shi dokta shi ilimin addinin musulunci yake da shi hmm. ba na wani addini ba hmm. saboda haka abin da yake faɗa wannan sai sa yana wawatar hankalin mutane ne yana wannan ɗinsu amma kun ba haka ba zancen ai abin da ya faɗa ɗin shi dokta ya mayar ɗin ai hakan ya faɗa ba wai ya canja masa magana ko kuma ya masa wani abu bane ba to saboda haka Allah ya ƙara ilimi kuma Allah ya ƙara mana imani da da da da tauhidi amin amin kuma Allah ya ƙara doctor imani da ilimi kuma Allah ya tabbatar da shi a digadigansa amin amin amin jazakumullahu ita wannan gaban ma da kun bar ta kun eh, yi alƙalanci e gabar da sa shi a sikeli da muka yi ne ta ɗanfi fi wannan ɗinmu. saboda saboda kaga mu ɗalibai ne e gabar da fi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mala alkanawi akar makallahu kai dan shi'a ne a <laughs> ah, wai ma'ana kana ji shek wato zazzaki muka sa a fefeto idan yan shi'a sun ki zuwa ko sun kasa kwatarsa kaga ya kamata kenan sai mu bada fage ko wani zai sa ma rigar su wallahi sai da sa ni zan sa rigar ba." <laughs> wato zan sa rigar ka san wani abu mala alkarawi ni na sa rigar shi a yau <laughs> to amma wallahi malam za zaka iya kwatarsa ba ka ji larabcin da yi kuwa da ya ka ji ai adalci zan yi adalci zan yi to ana jin ka mala alkarawi gaskiya abin da zan faɗa mm. dan dai ba wata wayar a hannuna amma ina da wasu bidiyo wanda zagzagi aya alkur'ani ma gaskiya bai iya janta ba aya alkur'ani <laughs> wallahi ba yanda za a iya ja maka aya ta fita lafiya mm. kaga wannan ko shine ilimi mm. sannan abu na biyu mm. na ji wanda yake kola na baya ya ce ilimin addini shi'a ya fi dakta ba ilimin addinin musulunci ba to a hmm. nan ma ni ina da magana hmm. wato matsalar da take faruwa hmm. shi kansa ilimin addinin a din zazzaki bai san shi ba wallahi bai san shi gaskiya ni ma zan yadda ni ma zan yadda ni idan muka zauna da zazzaki akan ilimin addinin a wallahi ya sha kasa Sabida akwai wasu abubuwan da ma yana karanta su baya fahimtar su ka san ya taba cewa shi eh. baya iya karanta littafi in ba da wasali ba uwa na so na ji shi ban wannan ba dai haka ya faɗa haka ya faɗa haka kuma abin da nake so ga gane ka gane ku ya faɗa yace a cikin abin da kasa yace inni la uji ujidul lughata arabiyya ba ka fe yace ba a akarmu ba ka yace babban masa yanda ya faɗi cewa yi li'annani la da ha haka yace ban masa inda yace malam kakka yawa kakka canja masa eh, eh, eh. Ah, a ba shi yanda ya fadi ai malam yanda ya faɗi yace li annani menene <laughs> la ujawiduha wala haka ya fadi to a larabcin nan da kasa nasa ba ko to a larabcin in gwami ga mata wannan kace ta hada a akaramukallahu akaramukallahu a larabcin da a larabcin da ta sa ka gane ko eh a larabcin da kasa nan fi gyara gyara wanda in za a fede gyaran rakin na kalli gyara wajen guda goma sha biyar a ciki goma sha biyar a ɗan wannan gida da kasa larabcinsa wallahi gyaran raki ne guda goma sha biyar wanda ko shi in aka gaya masa ya san gyara ne to yanzu ka gaya min idan yana nufin addinin shi'a addinin a galibi da larabci a to ina jin an yi kiran an yi kiransa a waya wani ya kira to ga wani nan ta yi dan shi'a ne na ga yana ta kira eh, ku bari a ɗauko wani eh, eh, ku bari a ɗauko wani zazzaki a fefan ilimi ni wala ban taɓa masa kallon malami ba wallahi kawai ni kallon shugaban yan shi'a ni nake amma ni ban taɓa masa kallon wallahi kuma da gaske nake ba wai a'a ina faɗi ba ne amma wai ya fi dakta sani ilimi ma duk da hakan ma ko ni ɗalibin ɗalibin wallahi cikin ɗaliban dakta sani <laughs> wallahi cikin ɗaliban dakta sani ni ba zan ce ni na mataki na nawa bane amma ni na can ƙasan ƙasa ne wa alaikum salam barka dai malam barka dai ma malam an wani lafiya ya gida lafiya alhamdulillah aini malam kafin aje ga fin dakta ilimi da zazzaki yake magana eh. amma fara aje harka koyarwa ma a faranti aje ta a faranti wani littafi ya koya suwa ya koya wace gara ya koyar, ko littafi ɗaya zama ne taba koyar da mutane daga farko har ƙarshe ba kai saboda haka ba idan aka yi magana ilimi za a yi magana koyarwa idan karanta ya yi a ina ya samo takardar karatu ina ya samo shaidar karatu a ina ya karatu idan kuma ilimi ne na koyarwa su waye koyar wani littafi ya koyar saboda haka ya abin a bayyane yake a bayyana ma yake kafin ma a zo magana iya larabci ko magana iya wani abu kowa ya san bakin zazzake yadda yake ka san da yake yawanci yan shi'an ba su da hankali su ne masa ai makauniyar biyayya ne shi yasa sai su yarda da abin da ya faɗi Allah sai su yarda to ai malam ai malam asasin asasin aqida shi addaman da tunani ake tafiya ba ilmanta ba shin ya baya aminci ake bayarwa sai a yarda da kai ko inna rudududu haka ba wai ba wai ina hujja take ina dalili yake ina karatu yake ba a'a kawai naɗi ne nan ana naɗa ka kawai sai a bika a tafi a bika da da malam ai ba ba ilmanta ke tafiya ba a shi ai makauniyar biyayya ake yi ta jahilci ai kwarai da gaske dace wannan shine shi yasa shi shi yasa daman zazzaki yana magana ne da irin masu tunaninsa to duk yanda ya magana a gaban masu ilimi to sai a samu matsala <laughs> inda ka ji zazzaki yayi magana an yau kansa to a gaban masu ilimi yayi da. da zarar ya yi ta ne yake zama lafiya a gaban mutanensa zai yi ta a yi mai ihu a yi mai komai ko a gaban yan uwansa idan ya yi ta sai ya zauna lafiya amma muddin zai yi ta a gaban wanda ya karatu ya san ya san addini ya san qur'ani ya san hadisi to anan fa zazzaki zai fado kuma dole ba za a iya kyale shi ba tunda su a ganin su duniya tana kallon mai ilimi ne ya magana kuma zai zo ilimi hawan kawara lalle babu shakka zazzaki yana ah, shi kansa ya san ya kawo abin da yake dan uwansa ya gaya wa kawai domin su ji iya su ya yi bajinta a gabansa da ɗalibansa, to kuma sai ya zama na abin ya fito fili an ji Allah ya samu dace ni wala abin ji Allah san da yana faɗi ji nake haka wai wannan kuwa ko ya sha wani abu ne Allah ina ganin to anya ko yana cikin hanyar ko a mafarki yake faɗi a hayyacinsa yake faɗa inda aka samu matsala bai yi tunanin ko bai tunanin abin za a yaɗa wa duniya ta ji haka ba ko ya yi tunanin idan an ji za a ɗauka shirme ne a yi shiru to shi ne bai tunanin za a sa abin a faifan hankali a tace a ga me ilimin ba da ya yi wannan tunanin ba zai faɗa ba ai yana da lissafi yanzu ne lissafin ya kwace masa ai ai zazzaki yana da wayo da lissafi dan zai magana kwacewa yayin yanzu wannan abin ya fito fili ai ake nema a auna ilimin nasa malam Mm. amma zazzaki yana da wayo yana da lissafi in zai magana zazzaki yakan hangen me za ta je ta dawo to wannan lissafin ne ya kwace masa ya dauka ina tunanin mai kyamara bai shawara da shi zai yada ba okay eh, okay okay ya ya taka bakin farantin nan haka da kansa amma magana gaskiya shi kansa zazzaki ya sa bangaren ilimi fanko ne to amma wai ya fi eh, da ilimi dan zazzaki hatta a'a <laughs> ai shi da kansa da ya faɗa ya san ba haka bane na duk kansa da ya faɗa shi kansa da ya faɗa ya san ba kawai dai ba a san a kare ta furfura ne amma ya san ba haka bane ne mun san ba haka bane shi ya san ba haka bane ne. mun to Allah ya sa mu dace da Allah ƴan shi'a ku zo dan Allah wala a fefa na ɗora zazzaki fa akwai masu rawani da na ringa kallon ku ku ji tsoron Allah Eh, ku faɗi gaskiya don Allah akwai waɗanda na gansu masu rawani wallahi na gan ku kuna yawo masu rawani na gan ku kuna yawo zama na anan don Allah ku zo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana kana magana da Muhammad Ayatullah da Kano okay malam Muhammad Ayatullah kai dan shi'a ne a ni wa dan shi'a wani ni sunni Allah ya sauki to amin amin amin amin yawa muna jin ka <laughs> ya shek ba da farko da ina maka fatan alkhairi ya bayan shaduwa wallahi alhamdulillah ni ma ina amsawa Allah Allah sha albarka nace malam wato akan abin da kace magana na'am wato shi zaka ce ai ka san damsar kwali ne hmm. ko bayan damsar kwali ne um, ilimin ma da yake faɗa cewar ya fi dakta ai ba wani ilimi ba ilimin karanta jarida da tatsuniyoyi na ƙarya ne amma wallahi ko ilimi shi amma wallahi dakta ya fi shi dalili na anan ko shi ne sanin rabe-raben shi'a da ainihin fayyace mai sunna da fayyace mai gaskiyar lamari da sanin tarihinta ai ba duk wanda ya san wannan ilimin ai ba zai ba zai shi'a ba sunna zai zo yi amma shi saboda rashin sanin ilimin shi amma bai yi ba bai san ma ya shi'a take shi sa ya fara cikin sa da sanin zuciya amma wallahi dakta ya masa nisa a ilimin shi amma kamar sama da ƙasa kuma da kuke wallahi albajiran kuma wallahi kin fi shi sai dai in ba za a kauna ba saboda haka wannan kawai kamar dan kuma abin da ya sauka ne wanda ya faɗa yake cewa kawai yana son ya burgani ya burge jahilai masu irin sa kawai shi amma wallahi kamar sama da ƙasa haka da ta yi masa nisa ta kowane bangare a ilimin amma ilimin shan taba ne da kuma ilimi na karanta jarida to wannan aji jaridun ma irin nasu na can amma wallahi ba ba ba yi wannan ba wannan shine dan abin da zan faɗa ma da ina maka fatan alheri kuma a gaisu ma da shi da ƴan uwa da suke gana insha Allah jazakumullahu khairan to har yanzu dai gashi muna nan eh muna nan muna nan muna nan har yanzu eh. ya faɗa abubuwa ma ya ce ma duk bai faɗa ba assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa Na'am barka dai. Wani ina gaisuwa barka yawa haka. Wala Idris an lafiya ya gida ya wajen. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Na'am. Kai dan shi'a ne? Ina ina so in dan dan koma dan baya kaɗan game da maganin da zazzaki yi duk da na ga kaman ba ta so a doke shi da muhimmanci ba. amma dai muna iya ganewa duk sadda mutum ya faɗi ƙarya mm. to yana nuna wa mutane waɗanda suke bin sa su gane tun da in dai mutum zai iya irin wannan ƙaryan mm. abubuwan da yake faɗa musu guda nawa ne suka zama irin wannan ƙarya mm. saboda kaga a wannan munasabar ya yi amfani da wannan daman ya ci mutuncin ah, daga professor sani tunda da ne yanzu kuma na san shi ba professor ba ne a ah, zazzaki ya yi kokarin nuna cewa ya masa karya to kaga dole mu fito da abin mu nuna cewa ba karya aka yi ba hmm. ya nuna ya faɗi cewa an harbe shi ko ba an harbe da hasasai hmm. a ka kawai an sa hasasai da suka shiga kamar ina kotun magana san hmm. sannan a sai kananan hasashe kamar da canza ya ce baraguzai babu yadda za a yi in ma baraguzan ne ce wanda bai faɗa haka ba su shiga kwakwalwarsa ƙarƙashin kwakwalwa ce ba aka cire ba tare da an yi harbi ba babu yadda za a yi to kaga wannan ƙarya ce tsagoro wanda aka aura ta a sikeli kawai ya tuntunta a ce abin da ake kira wato eh, me ake nufi wannan ya isa ya nuna wa mutane cewa mutum wanda zai iya wannan maganan ko yana rudewa yayin da yake magana ka bai cancanta ya rika sa mutane akan wata akida da ba daidai ba ko kuma a'a yana yin karya mm. sannan magana na biyu na karshe shine muna roƙon yan ah, jama'a domin na ga lokacin da aka fara saka wani abu akwai wanda suke yawan comment suna ja ba adalci ba hmm. ba ka ba ka ta sami ma'anar adalci kula. Hmm. shi yanzu da ya ce ya bi Dr. Sani ilimi adalci kake so ka yanzu shi yasa takardu ne rubuta mu muna so mu auna ilimi ne a hankali wato a ilmance takardu nawa ne Dr. Sani ya rubuta shi kuma ne rubuta hmm. ko mun Dr. Sani yana larabci shi nashi larabci yanzu adalin Sani ya kai a me ya fi shi ilimi kuma turancin dr sani na kwanan duk da ba malamin turanci ba ne ba za mu auna abin ta bangaren turanci ba sai dai mu auna ta ta bangaren ilimin addini na daidai a wannan larabcin da ka saka babu wanda zai yadda cewa duk wato ci ya fi dr sani ilimi kuma shi zai maka shi adalci yana kallon ka yanzu ya san ba haka bane kuma dan shi a kamar yadda ce, duk wannan shi a da ya koma gefe ya ce zai raddi sannan kuma ya koma gefe ce zai zagi ko wani abu a'a bai yi mana adalci ba kuma kamar yadda kace Allah ya tsine masa ya zo yanzu nan ya kare shi yanda suka kasa kare shi a nan wurin to ba adalci bane su koma gefe su yi wata magana kuma muna fahimtar cewa duk wani da yake bin shi'a kullum in ka zo ka zauna da su akan wata matsala da haka suke in dai aka samu shuba nan ne za ga suna ta kumfan baki amma magana da za a raba zare a a zauna a yi magana ta hujja wallahi gudu suke da haka karin cika ku da surutu na gode Allah eh, ya sa a a yi program lafiya a gama kuma farin ciki da wannan program ne amin jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan to in a kamar yadda nake gaya muku wanda shi ma mala idris ya ƙara maimaita muku fitowa za ku yi da allah na isa ku zo assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na barka dai dan uwa Malam alkanari na maka alkhairi. Na'am ni ma ina amsawa dan uwa kai dan shi'a ne? A astagfirullah malakai malakai malakai ya gawa kai gaggawa astagfirullah. A ah, wai ai saboda kana ji saboda muna so ne su zo ah. na gan su da rawani a nan a gefe. Ina jin abin da ya firgita su suka koma shine larabcin eh. zazzaki da na danna. Ina jin wannan ne yasa suka firgita. To ai shi yayi. malam ni babba abin da yasa na dan kira nake so dan yi magana na'am wallahi akwai wasu waɗanda su suna ikirarin suna bin shi'a mm. wallahi ba su ma san addini ba kwata kwata ma a daman wanda yake shi'a ina yi san addini na yi magana da wani ɗan shi'a malam da ta zo na ina magana da shi sai na zo na fahimci abin da shi duka kwatance kwatance ne har yake bani wani relevance in cewa wai mahadi wannan mahadi da suke magana zai bayyana ba wai da zagi ne mahadi wai da zagi ne zai kawo gyara a kasar nan wai wayannan malamu ba abin da su assalamu alaikum akramu kallahu na'am afuwan saboda kada ka dan sauka daga kan topic din kasan mu dalibai na usulul fiqh muna mutunta mahallin niza haka ne malam eh shi yasa Allah ya saka da alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullah ya gida ya ibada ya wajen ya kano wala alhamdulillah kwana biyu alhamdulillah mala ai ai ba za su zo ba gaskiya tun da dai za ai magana ce ta gabanin makaryata hmm. wannan kaɗan ne daga cikin aikinsa amma fa ya ce fa ya ce ai harshashi fa amma ya ce shi ba harshashi ya ce ba na ji abin malam cinci ai ya ce dama ya riga ya saba sannan ya ce shi harshashin ya mayar da wannan ɗinsa nan sai ya ɗauko sai sai ce ya matsa malam na kai shekara biyar akwai gidan rediyo gidan rediyon tarayya suna mai tsariya alo na muna jin ka eh muna ji akwai gidan akwai gidan rediyon tarayya suna mai fm Na. sai da na kai shekara akalla biyar karfe biyar na yamma sai na saurari tafsirin zazzaki na'am an ban da ƙarya da cifka da warwara babu abin da za ta ji da daga shi a gurinsa wannan ba wannan ba da ƙarya da zai ji kunya yin ta ba ma sun ta dama ita ce a jikinsu Allah ya shirye su Allah ya ba mu lafiya ba amin amin Allah ya fata amin jazakumullahu khairan wallahi yan shi'a muke ta nema assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am an wula lafiya ya gida ya ibada alhamdulillah ya kokari rigakafi malam ni ba dan shiya bane ahlus sunna ne salafi ah yawa to saboda daman ai farkon tambayar da muke fara yi kenan eh shi yasa ni ma na yi rigakafi ya kokari to wallahi a to wallahi alhamdulillah ya gana Allah ya saka muku da alkhairi amin kuma Allah ya saka muku da jazakumullahu khair mallan ni ni tahaddi na ga yan shi'a eh a in sun isa ko kuma a me wace ibara ce zan yi amfani da ita in sun isa malamin su duk da dai ba abu bane mai yiwuwa ya iya karanta buqiyatul mushtaq fi sharhi risalati wanda malam ya rubuta in ya iya fitowa ya karanta wannan littafi daidai to mun yadda ya bi dr Sani ne <laughs> ni wallahi kana ji Allah ne ya sa mu dace ba ya rubuta ba ya karanta daidai to mun yadda ya fi dr saniri ilimi gaskiya ba lallai ya iya karanta ba gaskiya ai malam ba zai iya ba shine daidai mutumin da bai iya karatu ba sai da wasali kuma ka san malam mai karatu ba wanda zai ma kwaba a karatu kamar wanda zai bai iya karatu ba sai da wasali ya fi kowa kwaba a karatu kaga ko da ai wasalin aka yi ma aka tafka shi ma in ya zo tafkawa zai shi yasa ma ta inda ma zai fi kwaban kenan wai wannan shine zai in ba dai addinin a dai da eh, kawai faɗin magana a kai ba ilimi ba ta yaya za ka kamanta kanka da wanda kai kasancewar a zuciyanka ma ya fi ka <laughs> a'a ka san da yake su yan shi'a tun da yawanci yawancinsu jahilai ne ba su san me ilimi ba to yana ganin zai ribace su da wannan su da wannan mm. to ta haddi gare su malamin su ya fito ya karanta wannan littafi na Dr. Sani daidai mumun yadda ya fi Dr. Sani to kun ji ɗan shi'a ta haddin da aka yi muku sai ku gaya wa shi zazzaki sai ya fito to ga eh, wani eh, ga wani nan Allah ya sa ɗan shi'a ne kai assalamu alaikum Wa salamu. Barkan ka dai. Awon lafiya. Alhamdulillah. Na muna jin ka kai dan shi'a ne? To, Allah ya kiyaye. Ina ta mamma. A an dai tafi ɗan shi Allah ya kama mu da zama ɗan shi'a sai an jima amma tafi ɗan shi'a kake sai an jima. To sai an jima baka saurari topic din ba shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai yawa barka dai alkanabi na'am barka dai an lafiya ya kalau ya kake ya karatu wallahi alhamdulillah kai wallahi alkanabi ni mamaki nayi wallahi tallahi kai yanzu na yadda lalle shi a ba su da jagora kai afirka gaba ma ya kwata kowa ya bar ma shiya gaba ma mama saboda wannan ai ya tona musu asiri Allah ko eh larabcin da ka ga fa larabcin da <laughs> ai ko ni sanye wannan larabcin ma sai kure shi to wallahi ai ya ce ai bai iya ba to kai kai kai kai kuma ka ji fa wai shi ya bi daktar ilimi ba ko <laughs> ya bi kai inna lillahi wa inna ilaihi kai kaga fa in gaya maka yanzu ya shiya fa in dai sun yadda lalle malamin su malami ne ai to ai to wai ma dai gaskiya ne in dai sun yadda jagoran nasu ya ya haihu to fito wai ma dai don Allah wallahi ni na yi mamaki ma ne ma da shi kai alkanar ya hanya wannan ba shi da matsalar kwakwalwa kuwa? Eh, gaskiya akwai alama, eh, ni gaskiya akwai alama. Ina jin ya sami ikhtilat, eh, yadda nake kasan ana samun ikhtilat saboda shekaru. Ya ɗan shekarunsa sun ja. Nan kamata yi su kulle masa baki ya daina magana gaskiya. Tunda zai faɗi abu kuma ya zo ya ce bai ce ba, to kaga inda ana so a tsara addini irin waɗannan masu ikhtilati to kaga ya kamata a rike su su daina magana a rufe musu baki saboda kada su jefa mutane rami eh. yanzu don Allah shin mabiyan shi suna da magana kuwa eh to suna da shi idan sun sami yan uwansu jahilai amma anan nan dai ba lallai suna da da na gansu masu rawani suna nan to tunda na danna larabcin nan nasa naga kowa ya fece sun ki su ai gaskiya ne dole tun da ka kulle ai ka ma kulle kofar ma abin nan ma kenan yanzu wani kofar za su biyo su shigo to ba ya fi Dr. Sani ilimi ba ni yanzu wallahi in Dr. Sani yayi larabci wallahi zan iya zama dan kare larabcin da yayi wallahi zan iya zama dan kare larabcin da yayi in kuma kuskure yayi zan ce eh anan yayi kuskure dan zai iya amma akwai kuskure na rashin iyawa na ban iya ba kwata-kwata akwai kuskure na sabqul lisan saboda shi al-insanu mazannatul khata'i ne shi haka eh kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun zai iya kuskure dan inda mutum ne shi amma akwai kuskure na ban iya ba akwai kuskure a'a kila ka. ko tunanin wani abu ko sabukun lisani ka faɗi wani abu kai anya kuwa ɗan zagin gaba ba dan ba ne na iya ba ne <laughs> eh to ne ba ka mamakin abin da yin nan ka ga na farko yayi ƙarya ne biyo ce ba kuma ga ga ga larabcin ga larabcin gasa kuma kai ni na ma sama ko me zan ce ne anya ma ya san kunya kuwa ka san da yake yadda ka san to ban dai sani ba wallahi kaga na saurari malam anas wato da ya sa maganganun da ya yi ya kuma sa ya canza magana shi shi shi ke kan shi ba shi zazzagi gidan subhanallah Allah shirye su Amin amin amin. Alkanawi na barka a lafiya tashi lafiya. Amin jazakumullahu khairan. Akram kallah malam kaki su shi a nan fa sun ki zuwa fa. Kai ne na ƙarshe tun da sun ki zuwa. Wa alaikum salam. Alkanawi sun ki zuwa? A wallahi sun ki zuwa kai ne na ƙarshe sun ki zuwa. Wani ne ya kirawo ni ɗazu shi sa waya ta sai ta katse. Wato abin da nake so na faɗa mala alkanawi. Eh ina jin ka. Wato kana ji na ci gaba ina zuwa a cikin wannan kadiyar da shi wato zagzaki ya faɗa don abin da ya sa wato lokacin da na saurari zagzaki da yana faɗan wannan yana cewa na fi in hankali ne na fi ka hankali in ilimin addini na fi ka ilimin addini wallahi sai dai tunanin ya samu taɓuwa a kwakwalwarsa sabida kamar yadda ya bayani da kansa cewa wato ɓaraguzai ne suke cikin kwakwalwarsa tun duk da ya warware kansa kaga na farko in ba wanda ya samu tabuwa ba ga abin da ka faɗa ka sai harsashi kuci-kuci to harsashi dama kala-kala ne kowace bindiga da ka sani akwai irin harsashinta akwai harsashi mai girma akwai ƙarami, akwai matsakaici to da ya faɗi cewa harsashi sai ya zo ya ce wai shi baraguzai ya ce bai ce harsashi ba da aka sa shi ya yi bayani sai ga shi harsashi ya fito karara ya maimaita harsashi a cikin gilɗiya ɗin gilifin har uku kaga ya faɗi harsashi sai kuma gashi muka samu bai ce ma baraguzai ba kwata-kwata ma bai yi magana baraguzai ba yanzu ne yake magana yi cewa yi baraguzai to kaga wanda jagoransu ya zama irin haka wallahi ya kamata su yi masa murabus wallahi ya kamata su yi masa murabus me zai zo ya faɗi abu daga baya kuma in sun zo sun tume shi ya ce bai faɗa ba ya samu cikakken ikhtilafi sabida haka duk abin da yake abin nan kaga babban ikhtilafin da ya samu kaga bai taba wannan gangancin ya kalli Dr. Sani ya ce ya fi Dr. Sani ilimin addini ba bai taba wannan gangancin ba sai da bayan ya samu wannan ikhtilafin sai ya iya fitowa ya ce wai ya fi Dr. Sani ilimi kaga wannan akwai hauka a ciki shi yasa ni yanzu ma wai mu yi kwamfiyarin dinsa da Dr. Sani kuskure ne ma saboda larabawa suna cewa alam tara anna saifa yanqusu qadarahu idza qila inna saifa amza min al-asa ba ka ganin cewa ka rage wa takobi girma da martaba idan ka ce takobi ta fi <laughs> a sanda kaifi to saboda haka gara mu kyale shi tabbas zazzaki ya samu matsala a kwakwalwa ya samu matsala watakila ya kamata yanzu abin da ya kamata idan su kai shi da wanau in a nan kano za su kawo shi mu za mu iya sawa a baki da wanau amma magana ta gaskiya ya samu matsala gaskiya an samu matsala sabida mutumin da gashi ka faɗi abu kuma ka dawo ka ce baka faɗa ba kaza ka ce kuma ba a jima fa da yin waɗannan abubuwan guda biyu ba da a ce an ɗau shekara sai a ce manta waye. amma ka maimaita ka ce kai baraguzai kuma da muka koma wajen maganar ka ta farko baraguzan ma baka faɗa ba kaga kamata yi mai masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi sannan dama idan kuma yana sane faɗa to wannan dama al'amura ne wanda addinin shi'a ya saba da ƙarya. Eh, addinin shi'a ya saba da ƙarya amma dai wayannan abubuwan a cikin abubuwan da ya faɗa guda uku ba wato abu ɗaya ne na yadda ya fi Dr. Sani ya girma daga Sani hmm. eh, girma dai ya girbe shi eh amma ko ilimin boko ɗin ma ina da ja e ilimin boko din ma ina da ja sai an zauna saboda haka wannan shine abin da nake so na faɗa gaskiya mana alkana wigir tilaɗi ya samu da ah, shi wannan zazzaki din nan a ah, akwai alama gaskiya akwai alama akwai alama tilaɗi ya samu bayan da za a yi ka zo ka sami wanda yake wanda yake a ah, yake jami'a associate professor ai idan ka faɗa haka ma ya ka ɗauki shi mana idan ka faɗa haka ma to ya kamata a yi maka a sabon maka wani wani wani wani wani abin nan kaga kamar ai wancan ne da yake cewa yake cewa da akwai abin da mutum ya faɗa ko akwai abin da mutum yana faɗansa akwai abin da mutum ya faɗa ba ma sai ka yi shafi akan kan saba ka san inda ya dosa malam gaskiya wallahi ka san inda ya dosa kamar maganar Dr. Dr. Yusuf, Yusuf Ali da ya ce da ya je Saudi da ya je BUK za a koya masa English sai zama da duk azuzuwan da ake koya English din nan ya kure waɗannan azuzuwan sai da aka samu masa azuzuwan sa daban aka nemo masa malamansa daban kaga shi ma wannan ya samu matsala ne ke faɗan wannan to saboda haka shi ma wannan akwai matsala a tare da shi gaskiya Allah ya samu dace wannan shine abin da tun malam amin malam jazakumullahu khairan amma mi masa mi masa fatan Allah ya bashi lafiya amin amin amin Allah ya nuna masa Allah ya Allah ya shirye shi kuma amin amin amin wannan shine fatan da zamu yi masa amin eh, mi masa fa wannan fatan amma dai wannan maganar <laughs> wallahi mai cikakken hankali ba zai faɗi ta ba gaskiya Allah ya samu Allah zai faɗi ta ba Allah ya kiyaye amin jazakumullahu to ku yi hakuri kafin in rufe tunda kun ƙi zuwa akwai wani ɗan uwa da ke magana tsa'in kiran wannan na ga kira na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ko kuma kubewa ba kubewa To, ina ganin za mu kai ƙarshe kenan. Wato yanda nake faɗi ni da farko ina da mawukifi akan zazzaki. Na farko gaskiya larabcinka da nasa sa. Gaskiya duk da yake ɗalibi ne ni na shari'a to ba na tsammanin akwai wani da ya mace ta tsugunna ta haife shi da zai iya zuwa ya karɓe ka a wannan larabcin babu gaskiya larabci ne wanda dukkanin wanda ka ji ya yi shi in ma jahili wanda bai san abin da yake ba kuma na da awa ilimi in ma ɗan firamare wanda yake ƙoƙarin tasowa shine zai yi wannan larabcin kwata-kwata ko ni da yake ɗalibin shari'a wallahi abin kunya ne ne wannan larabcin ballantana kai shugaban 'yan shi'a na najeriya gaba ɗaya to amma da haka kake buɗe baki ka ce wai kafi dakta sani ilimi ilimin addini kuma kaga wannan ba mai hankalin da zai yadda da wannan ɗaya kenan sa'annan maganar ka da ka faɗi ka ce wai kai baka ce harshashi ba kuma sai gashi mun danna ka ka ce harshashi ka ce kai baraguzai ka ce ko amma mu ba mu ji kalmar baraguzai ba a cikin abin da ka faɗi kalmar harshashi muka ji kuma bisa adalci ka ce ƙanana ƙanana tabbas ka faɗi haka amma dai harshashi da ka ce baka ce ba ka faɗi kowa ya ji kuma harshashi ka ce ba wani baraguzai da ka ce harshashi ka ce kuma mun sa sa'an nan ka ce an ma sharri an juya ma magana kai baka ce ka ɗauko idan ka dawo da shi ba wanda mun danna ka faɗi ka ce idan harshashi ya mayar da shi nan kace sai ka ɗauko ka danna kuma sanda kake yin magana ka ɗauko ka danna nan ɗinka kake nunawa nan gurin idan kake kuma matsawa kuma kace ka ɗauko bayan ka nuna nan kuma ka ce idan ya dawo nan ka nuna duk kuma kace ka ɗauko sai kace ka matsa ko ka danna haka dai something haka kace ka ɗauko ka matsa kaga kana nuna mana idan kuma kana nuna mana cewa ai ɗaukowa kai ka matsa to kaga in wani zai bada labari ko ni wannan yana daga cikin musalsal ko ni yanzu in zan bada labari na labarin abin da ka bayar ka ɗauko idan ka kama yadda shi inda yake dole zan nuna ni ma zan nuna idan zan bada labari zan nuna ni ma zan ce idan naka ya dawo nan ina yi ina nuna kaga ya zamanto musalsal kenan ya ya dawo nan sai ka ɗauko shi daga nan sai in ce sai ka da da shi nan sai ka matsa zan ringa ba da labari ne ina nunawa haka ka ce ba inda aka yi ma sharri kaga ni ina da matsaya game da kai idan na yi ma adalci bisa shekarunka na ga yadda kake dattijo zan ma uzuri guda ɗaya na baka mafita shine ka sami ikhtilat ka sami ikhtilat wanda da mai ikhtilat ana samu in ma wani rashin lafiya da mutum ya samu a kwakwalwarsa ko kuma mutum shekarunsa su yawa to zan iya ma adalci in ce shekarunka ne suka yi yawa shi yasa kana faɗin abu ma baka san ka faɗi ba shi yasa kana faɗin abu kuma ka zo kai musu ka ce baka faɗi ba to kaga wannan jarrabawa ka samu kenan cikin rayuwa ikhtilati to a hakikanin gaskiya in wannan ne wanda shi nake ma zato to a ka'ida in mutum ya samu wannan kuma yana fitowa yayi magana da sunan karantarwa to akan tsare shi ne a hana shi yin magana saboda kada ya cutar da addinin mutane tunda baya kiyaye abin da yake faɗi eh baya dabtu na abin da yake faɗi to zai iya jefa mutane cikin halaka ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ya ce manzan Allah ya ce kuma ba haka manzan Allah ya ce ba to a ƙa'idar shari'a irin wa'annan ba sa magana to shi yasa muna gaya wa 'yan shi'an Najeriya lalle lalle ku rufe masa baki ku hana shi magana shine tsarin addini dan ya sami ikhtilati wannan in nema adalci kenan saboda ka ja shekarunku sun yawa idan kuma na so in zarge ka da wani abu sai in ce to gaskiya wanda ina ganin a shekarunka kuma ba lalle bane wannan saboda ina ganin yadda kake dattijo bai kamata in ce kayi ƙarya ba eh, bai kamata in ce kayi ƙarya ba yadda kake dattijo bai kamata a ce dattijo irinka yayi ƙarya ba wannan gaskiya ba zan iya zargarka da wannan ba amma in ba wancan bane to wannan ne to kaga in ya tabbata ƙarya kai to wannan kuma bai kamata a karɓi addini a wajenka ba dan addinin nan da ka ganshi ilimin nan na addini amana ne an gane kamar yanda ibn sirin ke faɗi cewa inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kuka gani addini ne ku duba ku ga daga wa za ku karba addini ba a karba addini daga makaryaci wanda zai yi ƙarya ya ce bai ce ba kuma ya ce ba a karɓar addini a wajensa hakan nan kamar yanda imamu malik ke faɗi kamar yanda imamu zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala imamu malik ya ce la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin yace ba a karɓa ilimi daga mutane guda huɗu. na farko yace safihin yu'lin safaha wawa wanda yake bayyana wawancinsa a fili yace wa in kana arwan nas koda ya fi kowa kwankwadan ilimi ba za a karɓi ilimi a wajensa ba saboda wawa ne shi kuma wawancin nasa yakan bayyana a zahiri na ɗaya kenan na biyu ya yace wa sahibi bid'atin da'u ila hawahu imam malik ya ce haka ba a karɓar ilimi a wajen ɗan bid'a wanda yake kira zuwa ga son zuciyarsa haka na uku wanda shine mahallin shahid ya ce wa man kana yakdhibu fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi yace da wanda ya kasance yana ƙarya cikin zancen mutane yace duk da cewa koda bana tuhumarsa sa yayi karya cikin hadisi an gane to haka wanda ya kasance yana karya cikin zancen mutane to bai kamata a karɓi addini a wajensa ba matukar ka faɗi abu ka ce an amma ƙarya ma sharri kai kai karya to wannan bai kamata a karɓi ilimi a wajenka ba an gane shine wa man yakdhibu fi hadisin nas yace wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi da wanda yake karya cikin zancen mutane yace an masa sharru kuma ba sharri aka yi masa ba yace bai ce harshashi ba bayan kuma ya ce harshashi yace bai mayar da ido ya danna ya matse ba bayan kuma ya faɗi to kaga mutukar zai yi karya a irin wa'annan zantuka na mutane na yau da gobe to kaga ba a da amana ba a da sakankancewa game da addini yasa koda ba mu kama ka kayi wa Allah ƙarya ko manzon Allah ƙarya ba to ba za mu karbi ilimi a wajenka ba inji Imam Malik sannan na ƙarshe Imam Malik yake cewa an gane yace wa abidin fadilin la yahfazu ma yuhaddisu bihi yace da mai ibada mai falala wanda baya kiyaye abin da yake faɗi in baya kiyayewa to duk yadda ya kai ga ibada to shi ma ba za a karɓi ilimi a wajensa ba shi yasa in ba ikhtilati ka samu ba wanda shi ma an ka sami ikhtilati ka daina magana cikin addini saboda baka kiyaye me kake faɗi yawan shekaru kila ya kai ka wanda shi nake ma zato shi ma to za a tsare ka kai shiru saboda kada ka halakar da al'umma in kuma wancan ne ƙarya kenan wanda ina ganin bai kamata a ce dattijo ya yi ƙarya ba to shi ma dai baya kamata a karɓi ilimi daga gurinka kaga duk inda aka je dai aka waɗi to ba sha bane shi yasa 'yan shi'a ku kula kuma ni daman can na faɗi wala ban taɓa yi wa kallon zazzaki kallon malami ba ni ban taɓa yi masa kallon malami ba wallahi kuma ba wai dan kana wai shugaban yan shi'a bane akwai yan shi'ar da alal aqal zaka ce suna da karatu akwai yan shi'an da alal aqal zaka ce malama ne amma shi'a suke alal aqal bisa adalci amma kai dai kam shugaban yan shi'a wallahi kai ba malami bane zazzaki ballantana ma kama fi daktasani sani kai daga cikin ɗalibai na inda zan zo in sa su a gaba wallahi zazzaki za su koyar da kai wallahi za su koyar da kai ɗalibai na to ni ban kai manya-manya daga cikin ɗaliban Dr. Sani ba ban kai ba ina cikin ƙanana ƙananan ƙanana kananan na can ƙasa to ina ga ƙananan ina ga na saman su ina ga wannan ni ma kuma nace wallahi dalibi na in ka zauna zai koyar da kai wallahi zazzaki zai koyar da kai yanda ake larabci zai koyar da kai yanda ake karanta abu da wasali wanda kai ka ce baka iya ba shi yasa eh, nan ya kamata gaskiya shi'a ku ringa kiyayewa kada ku zaunar da shi fafafaf ya sami ikhtilati kawai yaje ya ringa barna eh, in ya barna mu za mu zo mu masa raddi ne eh, ko dai ku saita masa baki ko mu saita masa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum ka yi kira ne shi eh na tashi amma zan baka minti biyu amma ni na tashi gaskiya amma ka daina eh, to cewa ne ka daina ƙoƙarin kira in na tashi amma dai na baka yan mintuna ina jinka Bugu dama a kan maganar shi abin da ya faɗa na cewa musamman inda ya ce wa idan shi ya fita ya ya A wannan a likitance ba yadda ba ya yi har ba. Ba zai yi ba. Saboda hatta ama abin da ma yake kusa da wannan abin da ake ce ma blood liquidation shi shi wani yanayi ne da mutum ke iya riska in ma ta wani ciwo ko kuma wani haɗari ya zanto idan ya ɗan don tsago haka ba wai fita haka ne da shi ya faɗa cewa ya mayar ba wanda idan wannan ɗin ma ya samu ah, yiwuwar ma a ce idan ya koma yana gani ma abu ne wanda a kashe gari ya wuce kashe ya ba ainihin goma ba saɓanin shi abin da ya faɗa cewa idan ya fita ya ɗauko ya tura wani wannan ba zai taɓa yiwuwa a rikitaccen malam ya abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ba a kuma ah, abu da aka tabbatar zuwa ne aka tabbatar ba yiwuwa domin a ƙarƙashin ido akwai wasu abu da ake kira maps wanda sun kuma su yadda suke sandin information da yayin da ido ya kalla abin da ya kalla to su wayannan labs su suke tura sako ma ba, wanda za ka fahimtar da shi ne ya kalla da iya tantance masa kala da iya tantance masa ya fahimci ma surar abin a cikin kansa da iya tantance masa ma abin da ruwa ne ko ko mai motsi ne da sauran dai abubuwan da suke da alaka wajen da fahimci ne ilan nashi ya kalla wanda wannan abin yana samun matsala abin ne wanda ba a taɓa iya mayarwa har abuwa, sai dai a saka wani abin da ce ma artificial eye wanda kuma shi dai wanda sai kawai ya kare wannan wurin saboda kila ko ne fuska ko na mai haka da zama ne an saka amma in ba zai taɓa gani da wannan idan ba kaga abin da ya faɗa ma misali tun nan a ne wanda gaskiya babu shi a indi kuma ah, babu shi da zai yi ba sannan kuma shi kansu wani karamzan da ya faɗa kamar yadda ta ah, faɗa mana ai an sashi ya ce an sashi ƙanana to kuma shi ya ga ce barago zai ki wani sani ba dai na barago ne suka ɗauki ma'anar harsashi ne ko ko ba harsashi ba inda har ya faɗa to menene laifin wanda ya zo yana da abin da ya faɗa cewa harsashi a ga wannan ba abu bane da ya kamata ma a ce ya wato ainihin eh, zargi wasu da shi sannan kuma malam shi a zargin da abin da muka sani shi ne yana digiri a economics ya yi digiri a abin da university a economics wanda ma a ba wani yiwuwar kamar wasu suna ganin mako wani aka yi wasu suna ganin da aka da digirin ana nan dai amma dai an san yarin kwas digirin shi a economics sai kuma ke hara da suka ba shi honorin uh, doctorate honorin uh, doctorate degree kamar yadda ake faɗa wanda ciwon nan ko ba ta taɓa zuwa makaranta ba ba za a iya ba ka na girmamawa ne eh, dakta ne na girmamawa irin wanda aka ba musu tattaban man shata da sauran mutane wanda ake zan inda Allah sun kai a iya ba su wannan kuma ba a kananin uh, doctorate ba shi ko dakta Muhammad Sani Umar Dijil yanzu Allah ya ƙara masa lafiya ko ya kasancewa dakta na shi PhD eh, ne doctor philosophy ne kuma na ilimi kuma na academics ko wanda yanzu yana karantarwa a jami'a wanda a Najeriya ana fi da wannan jami'a to kaga wani ya zo digiri na farko wanda ma ake tantama cikin digirinsa yanzu ya ce wai ya wanda yake da PhD kaga wannan abu ne wanda hankali na da eh, eh, ko da ba ilimi hankali na ba zai ɗauka ba Allah taka da alkhairi malam Allah kuma ya shirye masu irin wannan magana duk abin da ya kai zuwa ga wannan malam dama ƙarya ne wanda ya yi Allah ƙarya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya jefi lamma ga Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da bai dace da shi ba to kaga dan ya ya dan ya ya ƙaryata kansa akan wata mawkifi kaga wannan shi ne mun dage walla ya kamata Allah ya saka muku da alkhairi wanda shi ne dan abin da da ban bangara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh